gaba da wasannin da ake bugawa na La Liga a kasar Spain na shekara 2016 zuwa 2017 ana matakin mako na 21. A ranar Asabar ta wuce kungiyar ƙwallon kafa ta Malaga ta sha kaki a hannun Espanyol da ci daya da Tsiban Hausu. Barcelona kuwa ta lalata Atletico Bilbao ne da ci uku da nema. Atletico Madrid ta doke Legas da ci biyu da babu. Valencia ta sha kashi a hannun Eba inda Eba ta bi har gida ta sha ta kwallaye hudu da nema a ranar lahadi ko ƙungiyar kwallon kafa ta sabila ta tashi kan jiras babu tsakanin tsakaninta da villarreal yayin da sporting gizon ta sha kashi a hannun alabes da ci kudu da biyu ita ma a gidanta real society ko ta doke wasa suna da ci uku da biyu a wasan da aka daga a jiyar kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ne za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid inda wani dalilai suka sa aka daga wasan a yau kuma za a fafata a bangaren na La Liga inda za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Granada da Las Palmas da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar da kuma kasar Kamaru. A saman teburin na La Liga da ke kasar San kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid har yanzu suke jiran ragamar teburin da maki arba'in da shida a wasanni sha tara da ta yi. Barcelona kuwa tana mataki na biyu ne da maki arba'in da biyar a wasanni ashirin da ɗaya da ta buga. Sabila tana mataki na uku da maki arba'in da uku ita ma a wasanni ashirin da da ta buga. a kasar teburin kuwa sporting zone ne take mataki na sha takwas da maki sha uku ne tana mataki na sha tara da maki goma granada kuwa tana kasar teburi ne mataki na ashirin ita ma da maki goma. Tuta lafiya.